Bangaren jam'iyyar ta APC dai sun gudanar da zanga-zangar ne domin nuna rashin jin daɗin su dangane da zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata a zantawarsu da gidan talabijin na Liberty waɗanda suka jagoranci zanga-zangan sun ce sun kasance a ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta ɗin ne domin nuna rashin amincewarsu da yadda aka gudanar da zaben inda suka ce ba a bi dokokin zaben ba asali ma wannan zaɓe bai gudana yadda ya kamata ba a cewar su kamata yi a bi ka'idodin yin zaɓen domin ganin an yi zaɓe mai inganci amma ba a yi wa mutane dodarido ba da sunan wai an yi zaɓe wanda kuma hakan abin takaici ne da kuma koma bayan demokradiyya bangaren jam'iyyar ta apc dai na zargin gwamnan jihar ta adamawa muhammad umar jibrilla da sanya jam'iyyar apc ta jihar adamawan aljihunsa sai abin da ya ga dama yake yi da jam'iyyar wanda kuma hakan ba daidai daidai ba ne saboda haka suke kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ma hukumar zaben mai zaman kanta ta kasa inec da su shiga tsakani domin ganin an yi wa kowa adalci da yake karban takardun koke-koken nasu kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta inec a jihar adamawa kashim gaidam ya tabbatar musu da cewa za a dubi koke-koken nasu domin ganin an yi wa kowa adalci yadda ya kamata alhassan haladu labarin libati daga yola